Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. ba sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalama Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhamar lali a shirinmu na wannan daren ranar Juma'a 21 ga watan Oktoba. An yi wani mummunan hadarin jirgin kasa a kasar Kamaru ɗazu. Tsaron shida suka fara cikin To. Eh, a nan take dai an samu gawawwaki sama da ɗari wanda suka rasu To Allah kiyaye. To ko me ke sa wasu manya a Najeriya musamman gwamnoni ke zuwa nan Amurka cikin 'yan kwanakin nan? Dalilin zuwanmu daga Arewa, gwamnonin Arewa, domin abubuwan da ta shafi Arewa a kwanaki da shekaru da suka wuce. Kuma kamar yadda aka sani, yau Juma'a ce don haka kofa buɗe take bayan labarai. Don ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa. lambar ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro Wani jirgin ƙasa makare da fasinjoji da ke tafiya daga Yawunde babban birnin Kamaru zuwa cibiyar kasuwancin ƙasar Duwala ya goce daga layin dogonsa sannan ya tuntsara a yau Juma'a. Sakamakon haka mutane da yawa sun samu raunuka wasu kuma sun rasa rayukansu. Ministan sufuri Edgar Alain Mebe Ngo ya ce an yi hasarar rayuka da dukiya mai yawa amma ba a da adadin mutanen da suka rasa rayukansu har izuwa yanzu shaidu sun bayyana cewa sun ga ana ta ciro gawarwakin mutane daga cikin jirgin da ya faɗi amma babu hakikanin sanin adadin waɗanda hadarin ya shafa da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata an kai su asibiti wani ɗan jarida ma'aikacin kamfanin dillancin labarai na reuters wanda ya kasance ɗaya daga cikin fasinjojin da hadarin ya rutsa da su ya ce ya ji ƙara ne mai ƙarfi daga bayan jirgin yayin da taragon jirgin na ƙasa ya bar kan hanyarsa sannan ya fara dungure jirgin na safe daga babban birnin yawunde zuwa duwala akasari yana da tarago tara ne kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce an ƙara wa jirgin tarago guda takwas ne a ranar juma'a domin iya ɗaukar yawan karin fasinjojin da aka samu sakamakon babban hanyar mota da ta haɗa biranen guda biyu ta kari kamfanin dillancin labarai na associate press ya rawaito cewa jirgin yana ɗaukar mutane 600 ne amma ya ɗauki mutane 1,300 a yau juma'a zuwa garin na duwala a gefen tekun gini jirgin ya faɗi ne kusa da garin eseka kilomita 120 daga yawunde to muna da ƙarin bayani bayan labarai game da wannan haɗari na jirgin ƙasa a ƙasar kamaru ƙasar afirka ta kudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya a yau juma'a ne ministan shari'a michael musutu ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin ƙasar ƙudurin dokar da za ta nemi afirka ta kudin ta soke hannun da kasar ta rattaba a kan yarjejeniyar rum da ta kafa wannan kotun yarjejeniyar ta tanaji cewa tilas ne bisa shari'a duk kasar da ta sanya hannunta ta kama duk wani wanda kotun ke nema an kafa kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya din ne da zumar hukunta masu aikata kisan ƙari dangi da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bul'adama amma kuma kasashen afirka sun bayyana cewa kotun ta mai da hankali ne kadai a kan shugabannin nahiyar ficewar afirka ta kudu daga kotun ta icc tana da asali tun daga lokacin wata ziyara da shugaban kasar sudan umar albashir ya kai a kasar a bara domin halartar taron kolin kwanaki biyu na kungiyar tarayyar afirka amma wato a yayin wata kotun afirka ta kudu ta bin um, wato ba'asin ko ta ba da umarnin a kama shi shugaba bashir ya yi watsi da umarnin kotun da ta ce ya tsaya a ƙasar ya koma ƙasarsa inda hukumomin afirka ta kudu ba su da ikon taɓa shi jami'an afirka ta kudu sun ce shugaba bashir yana da kariyar diplomasiya a matsayinsa na wakili mai halartar taron kolin tarayyar afirka a johannesburg da labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc harin kunar bakin waken da aka kai a kan wani wurin aikin gine-gine da iran ke kula da shi a garin dibis da a arewacin iraki a yau juma'a ya kashe mutane akalla goma sha ɗaya a inda 'yan sandan iraki guda shida da kuma mayakan da ish guda goma sha biyu suka mutu a wani hari makamancin wannan wanda aka kai shi a ofishin 'yan sanda da ke birnin kirkuk a yayin da aka kai wa 'yan sandan harin an ji karar fashewar nakiyoyi da kuma karar harbe-harben bindigogi na fitowa daga harabar ofishin 'yan sandan faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin da ke garin ya nuna bakin hayaki na tasowa daga harabar sannan ga karar manyan bindigogi a ciki ana ji kusan 'yan kunar bakin wake biyar ne suka kai hari a helkwatar 'yan sandar daya daga cikin su an harbe shi kafin rigar bom ɗin da ya saka ta tashi da ish ta ce ta dauki nauyin wannan hari amma har yanzu babu wanda ya dauki alhakin harin na biyu gwamnan kirkuk najmadin karin ya yi bayani a wani gidan talabijin na kurdawa mai suna rudau inda yake cewa babu wani waje mallakin gwamnati da yake a hannun 'yan tsagerin na da ish a kirkuk duk da dai akwai mayakan da ish guda biyu da aka ritsa a hotel fadace-fadace na ta ci gaba a wasu bangarorin kirkuk a wannan rana to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara daga kasar Kamaru inda ɗazu da yamma aka yi wani mummunan haɗarin jirgin ƙasa a kan hanyar dogo ta tsakanin Yawunde da Duwala har mutane da dama suka rasu. Abokin aikin Salihu Garba ya tattauna da wakilinmu na Kamaru Awwal Garba wanda ya bayyana cewa. Eh, to abin da ke faruwa a Kamaru ah, da misali kashe hudun nan ne dai jirgin ƙasa da ke tasowa daga babban birnin kasar yawunde zuwa militin kai kasar duwala ya samu wani hatsari wato akwai jirgi da ya dauko taragu guda goma sha shida hmm. yana cikin tafiya sai ya fara kamawa da wuta ya hmm. kama da wuta shi direban jirgin kasan bai tsaya ba hmm, sai ya ci gaba da tafiya to bayan yana ci gaba da tafiya ne ya samu kilomita kamar ɗari daga birnin yawunde sai nan da nan dai guda shida sai suka fada cikin wani kwazazzabo. Eh, taragu guda shida? Eh taragu shida suka fada cikin kwazazzabo. To. Eh, eh, a nan take dai an samu gawawaki sama da ɗari wanda suka rasu. yanzu kuma akwai guda ɗari biyu da hamsin yanzu haka suna asibitin garin ezeka a da yake cikin nan yanzu ana ta kokarin kuma neman waɗansu gawawakin wanda jirgin taragun ya danne su Allah sarki kuma minti arba'in da biyar kenan da ministan sukuri da ministan lafiya da ministan wato shugaban jandarmomin kasar kamaru eh. suka zo wannan waje da jirgin jirgin sama mai sakon angulu ganin me yake faruwa kuma prime ministan kasar kamaru a cikin daren nan ya kira taron gaggawa a can birnin yawunde domin ganin me yake faruwa a wannan rana yau kasancewan ɗazu ɗazu da safe kuma gada ta yanke a nan kamaru ɗin eh, eh, eh, a nan kamaru tsakanin yawunde ne, duwala barkoto shine mutane suka ruwa zuwa tashin jirgin kasa domin su samu zuwa duwala to abin ya kawo wannan matsala yanzu haka dai ga mutane na kwakwance ta ko ga shi nan dai ah, abin da ya bada gani. To a gaida abokin aikinmu Salihu Garba da wakilinmu Awal dangane da wannan mummunan labari daga Kamaru. To a nan Amurka gwamnonin arewacin Najeriya da dama ne suka kammala wani taro domin tattauna hanyoyin wanzar da zaman lafiya da kuma bunƙasa tattalin arziki a yankin. Taron ya gudana ne a ƙarƙashin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta USIP da ke nan Washington gwamnan jihar plateau simon lalong ya halarci wannan taro ya kuma mana ƙarin bayani kan taron a tattaunawarsa da abokin aikinmu mahmud lalo musamman dalilin zuwanmu daga arewa gwamnonin arewa domin abubuwan da ta shafi arewa a kwanaki da shekaru da suka wuce mun gane da kuma abubuwan da muka samu kamar rashin zaman lafiya a um, uh, arewacin najeriya mm. musamman abubuwan da ya faru a wajen boko haram da sauransu mun gane zai ci gaba idan ba a samu an magance su an magance su ba akwai magana damuwan tattalin arziki mm. da kuma ga rashin zaman lafiya ga kuma yara da yawa wanda ba aiki ba ba aikin da za a basu shi yasa muka tara kanmu muka zo a america mu sami mu nemi hanyoyi inda za mu samu taimako a fannin kamar magana ilimi da kuma inda za a kara maganan zaman lafiya da kuma inda za a nemi ayyuka wa matasa kuma a nemi hanyoyi inda za a kare hanyoyin da za a magance wannan rashin zaman lafiya a arewa ga baki daya wato na fahimce ka baki ɗaya gwamnonin shatar aka gayyata suka zo wannan taro kenan kwarai jihar plateau da yake ka ɗauko batun maganan zaman lafiya ne ta yi fama da ɗan rikice-rikice a 'yan shekarun da suka gabata ya yanayin zaman lafiya yake yanzu haka a jihar plateau a jihar plateau mun gode wa allah mm. lokacin da muka zo shi yasa aka ce ya kamata plato a zo a gaya masoran yaya aka yi aka samu zaman lafiya a lokacin da muka zo shine na ce dole ne in faɗa su asirin da muka samu rashin zaman lafiya yakan kunci abubuwa da yawa rashin gaskiya a wajen shugaba kuma rashin adalci hmm. rashin adalci to mun zo a lokacin da muka zo mun zo a cikin lokacin da na kashe-kashe da yawa na ga maganan kabilanci magana addini da kuma maganan ah, masu kiwo da kuma manoma mun yi kokari mun duba mun fara da kawo jama'a waje daya mun kuma mun nuna adalci a wajen raba makamai ah, so jama'a sun fara haɗa kai to a cikin jama'a da kansu suka fara gaya mana wayansu asirin hanyoyin da za mu ci gaba wato kamar dabarun hanyoyin da dabarun hanyoyin da mm. aka ci gaba da zaman lafiya shi yasa ga yanzu plateau ba mu da damuwan rashin zaman lafiya Mata shugaban kasa aisha buhari ta yi wani batu kai gwamnan apc ne akan cewa lalle a waɗanda suka ma jam'iyya yaƙi wajen neman zaɓe kuma amma ba a tafiya da su eh, me ra'ayinka dangane da haka to bari kar in ce na goyi wannan maganan mata da miji an ce maganan ah, harshe da amma kai gwamnan apc ne eh, kuma ta yi magana ne a eh, jam'iyyance wannan abu ne wanda ba mu gwamnoni ne za mu yi magana ba fati ne jami'a eh, to su ne za su yi magana kai an riga an nada kwamiti ko a cikinmu mu gwamnoni mm. za a je a zauna a yi wannan magana a za a yi wannan magana don ba zan san dalilin da ta yi faɗa wannan eh, magana ba ni ma ba zan san dalilin da shugaban kasa ya faɗa ya ba da wannan sakon ba To Allah shi kyauta. To an jima kaɗan za ku bugo wayoyinku ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. To amma kafin nan ga sahabu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. alamar muna da kira daga nasarawa wake kan layi o adamawa kai daga mubi ne to muna jin ka muna jin ka na adamawa eh, kana magana da abdulkarim nan azumi daga mubi local government to ci gaba to muna magana ne akan maganan eh, maganan da matar shugaban kasa ta yi hmm. gaskiya ni ina ganin wannan ba hurminta ba ne Hello? Eh muna jin ka. To saboda haka cece kuce ta kawo cece kuce a tsakanin 'yan jam'iyyar APC. Gaskiya ina ga wannan ba ci gaba bane saboda ba mu ga haka ba a shugabannin baya da suka wuce. To baka ganin watakila akwai rashin fahimta daga masu sukar al'amarin saboda watakil an yi mata wato fahimtar da ba ita ce ba? to ni dai fahimta ta ina ga kawai wannan abun da kaman wasu 'yan apc na angulu da kan zabuwa ne suka dan zazzana mata watakila ta je ta faɗi irin wayannan maganganu amma kai baka yarda da cewa da ta yi akwai wasu da ke wannan gwamnatin da ba su goyon bayan buhari wajen kokarin da yake na yaƙi da rashawa da cin hanci na tsabtace ƙasar ba kamar yadda kowa koko dai na ce mutane da yawa koko masu nazarin al'umura game da najeriya ke zargi Eto, eh ai mu muna ganin kamar maganan yaƙi da cin hanci da rashawa ba wai abu ne na maganan dan jam'iyyar apc ba magana na kasa baki da ya kamata ko mu talakawa ma mu kawo ɗaukin mu to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka to bari mu kaɗa nasarawa wake kan layi kuna tare da rufa'i daga nasarawa a jihar nasarar a najeriya to malam rufa'i gare ka to za a ina da zan faɗa a yau juma'a da kike ba mu faɗi albarkacin bakin mu ci gaba to muna kira ga gwamnan jihar nasarawa wato musamman wannan hanya da ya tashi daga soto zuwa kefi Muna jin ka ana jin ka. Wato ya lalace sosai. Don muna kira ga gwamnan jihar Nasarawa don Allah a take a duba hanyar nan don Allah ya duba a gani yana da ramuka da yawa a kansa. Muna fata Allah ya sa wannan kira da nan ya kai da kunnuwan gwamnan jihar Nasarawa. To da fatan hukuma ta ji za ta ɗau mataki. Bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. mun tashi yake magana to malam mun muna jin ka a hakikanin kira tunani na anan shi maganan da shugabar matan uwar gidan shugaba buhari ta yi ta yi haka ne saboda sakamakon wani gurbatan wani abu don ta nema daga hannun ta biyu ba amma kuskure ne a gare ta ya kuma kamar ta to, to da alamar uh, za a gyara duk abin da yake da matsala to da alamar layukan da ɗan matsala kamar yadda muka ce a yau wato kofa buɗe take ga mai magana ya zaɓi maudu'in da zai yi magana a kai musamman maganar da to ga kira daga kebi wake kan layi? muna jin kaɗan ɗaga murya muna jin kaɗan daga murya sannan kuma ka kashe rediyonka in ba haka ba za su layin ka zai katse farko daga zauro don kebbi local zaman to ci gaba ina son yi magana a kan matar buhari a gaskiya matan nan ta nuna ita ta san aikin ta kuma ta san abin da ta take yi in magidanci duk zai samu mata kamar irin wannan matar to shi kara godiya da Allah a duk maganganun da ta yi tana yi ne don mijinta ya samu nasara ga mulkin shi sannan tana ƙoƙarin jawo ra'ayin mutane da kuma shi mai gidanta cewa waɗanda suka wahala da apc nan suka kafa gwamnati ya kamata a hitar da haƙƙinsu ko kuma a kai da su da gwamnati to da fatan za a ji kuma a ɗau mataki bari mu kaɗa jamhuriyar nijar to ga dukkan alamu layin niger ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga mai magana ya zaɓi maudu'in da to to akwai wani akan layi ci gaba malam daga ina ta ka shi ma layin naka ya katse to yau dai muna da muna fama da matsalar layi to kamar yadda muka ce a yau kofa buɗe take ga masu sauraronmu su bayyana ra'ayoyinsu kan muhimman batutuwan da suke ganin za su taimaka ma al'umma baki ɗaya yawa to bari mu je mu jihar kebi wake kan layi a kebi kana magana da muhammed umar ne daga kebi state to haji umar muna jinka ra'ayina akan wannan magana da matar shugaban ƙasa ta yi. Muna, jin ka. Ina ganin kamar rashin kumiya ne kawai ta nuna. To, to ba ka ganin kamar akwai waɗanda ba su fahimci abin da take faɗi ba suke a ran bakinta suke ci mata albasa saboda wani dalili kuma na siyasa nasu tunda ike ta yi bayanin cewa akwai masu yin kafar unguluma shugaban ƙasa kuma su suke ƙoƙarin ɓata gwamnatin kuma kamata yi a adalci ma waɗanda suka taka rawa wajen kafa gwamnatin don haka nan baka ganin kamar ta bugi jaki ne ta bugi taiki. ni nawa fahimta akan wannan maganan da ta yi idan har wani abu ne take gani wanda bai dace ba ya kamata sun a cikin gida ko kuma a sirance ta kira ita mai bayani to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka har yanzu dai mun makale a kebi wake kan layi a kebi eh, salamu alaikum wa alaikum salam eh, kuna magana da dan asabe mai fata daga yawuri muna jin ka to da farko ni ina so in yi ah, nasiha ne ga 'yan kasuwa Oh. domin gaskiya fi sabilillahi sun taka rawa wurin kara ma kayan masarufi tsada oh. yau idan ka je kasuwa ka abu naira ashirin kamin a ce maka an kwana uku zuwa hudu za ka iya kai naira sittin ko saba'in to a gaskiya fi sabilillahi su ji tsoron Allah kuma ya kamata gwamnati ta shigo ciki ta duba menene dalilin da ya sa 'yan kasuwa suka kara ma kayayyaki tsada alhali kayayyakin da wurin sauransu ba sun kara kuɗi ba ne to da fatan hukuma da su kansu 'yan kasuwa za su wato ɗau matakin da ya dace don koma don samun lada daga Allah mun gode sosai da gudunmawar da kowa bayar to yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice ranar laraba da ta gabata ne kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka suka yi zaben rukuni-rukuni na kasashe guda shida da za su shiga gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar wanda za a gudanar a shekarar bakwai. a kasar gabon kasar kamaru ta tsinci kanta a cikin ajin a akwai gabon jamhuriyar kamaru kasar gini bisau da burkina faso amma kasar gabon ne za ta fara kwance kallabin wasan da kasar gini bisau a birnin libreville sai kasar kamaru za su gabza da kasar burkina faso malam hassan bello mai sha'awan kwallon kafa ne wannan wasan nan zaka gani ni na baka wannan bayani yanzu da ne kamar suke wasa muke tsoro yanzu ba mu tsoro saboda mun san cewa komai ya daidai kuma a wannan shirin da suka yi na zaben da aka yi na wasan afirka nan kamar na daga cikin wanda in ba su dauki kofi ba za su gama demi final wannan haka na faɗa insha Allah malam yushau shi ma yace kakar su ta yanke saka muna fatan kan za ta yi wani abu da yake an sa ta da gabu da sauran kasashe wani ba su girma a bol ba ana fatan cewa za ta yi wani abu wato kuna ganin cewa ya kaman kamaru za ta buka wani abin ku zo mu gani eh in Allah ya yarda za ta yi abu sosai saboda wani ba da tsoro a cikin gabon ne kuma mun saba dukan gabon ba kwa shakkan eh, gine ko burkina faso a wannan kan gwamma gwamma ma gine burkina faso kuma ai kwanan nan farkon shigan su ma kenan kocin kwallon kafa na club din dragon malam ibrahim shi ma ga abin da ya ce kwarai wanda yake za su yi rawan gani ko da kida ko waɗansu sababi da muka kawo to amma za mu yi rawan gani za a yi a yi mamakin mu za a ce waɗannan ma da ba san su ba yaya suka kai wannan matsayi na farko tukuna mu yi hakuri lokacin da aka zaɓe shi sai mu bi inda ake so to amma kuma a tsakanin gaskiya ya kamata a dinga zaɓin mutane wanda suka kamata a lokacin ba a lokacin da suka dan wuce shekaru ba muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Haɗin gwiwa abu ne da ke sa a cimma duk wani buri da aka sa a gaba. Al'ummar ƙasar Burundi suna da babbar damar da za su samu tallafin magunguna daga Amurka. A kwanan nan hukumar nan mai tallafawa wajen raya ƙasashe ta USAID ta bayyana nasarar kammala wani shiri na tsawon shekaru biyar biyar wanda ya mai da hankali kan samar da magungunan cutar zazzabin cizon sauro ta malaria da cutar da ke da garkuwar jiki ta hiv a burundi a lokacin rufe shirin a birnin bujumbura wakilar hukumar ta usaid victoria gillis ta yaba da irin rawar da masu rawa da tsaki suka taka wajen karfafa ginshikan samar da kiwon lafiya ta kuma jaddada himmatuwar gwamnatin amurka wajen marawa kasar ta burundi baya domin ta sami biyan bukatun al'ummarta a fannin kiwon lafiya cikin shirye-shiryen biyu tsarin da ke sauƙaƙa samar da magunguna da ake kira siaps a takaice da kuma tsarin na lura da yadda ake aikiwa da magunguna wanda ake kira scms a takaice gwamnatin amurka ta haɗa kai da takwaratta ta burundi da hukumomin da ke sa ido a fannin kiwon lafiya da sauran abokanan hulɗa domin samarwa tare da raba muhimman magungunan yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki ta hiv aids da kuma malaria ciki har da maganin na nau'in act wanda ake amfani da shi wajen yakar cutar ta malaria da kayan gwaje-gwaje da yawan su ya kai na dala miliyan bakwai wato na malaria da cutar ta hiv aids da kuma kayayyakin da ake amfani da su a ɗakunan na gwaje-gwajen cututtuka tsare-tsaren na siaps da na scms sun tallafa wajen samun muhimman bayanai dangane da yadda ake amfani da kayayyaki a gundumomi da wuraren kiwon lafiya shirin har ila ya tallafa wajen ganin an kaucewa bacin magunguna da kayayyaki da ake samuwa daga hukumar nan mai sarrafa magunguna ta camebu gwamnatin amurka ta hanyar hukumar usaid ta samar da sama da dala miliyan 18 cikin shekaru biyar domin a samar da kayayyakin kiwon lafiya a burundi ta shiri ko kuma tsare-tsaren nan na scms da siaps sannan gwamnatin ta amurka tana samar da sama da dala miliyan 40 a duk shekara domin tallafawa wajen yaƙi da cutar hiv aids da malaria da samar da abinci mai gina jiki da kuma yadda ake tsara iyali a ƙasar ta burundi amurka na tunkawo da irin haɗin gwiwa da take yi da abokanan hulɗarta na burundi domin tallafawa wajen samar da kayayyakin kiwon lafiya ga al'ummar burundi wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar To gaida Mamuda yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Wani jirgin kasa makare da fasinjoji da ke tafiya daga Yawunde babban birnin Kamaru zuwa cibiyar kasuwancin kasar Duwala ya goce daga layin dogonsa sannan ya tuntsara a yau Juma'a sakamakon haka mutane da yawa sun ji raunuka wasu kuma sun rasa rayukansu. kasar Afirka ta Kudu ta ce za ta fita daga kotun bin ƙadin manyan laifuffuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan shari'a Michael Masutu ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin ƙasar ƙudurin dokar da za ta nemi Afirka ta Kudu ta soke hannun da ƙasar ta rattaba kan yarjejeniyar Rum da ta kafa wannan kotu. Harin kunar baƙin waken da aka kai a kan wani wurin da aiki gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Dibis a arewacin Iraki a yau, kuma a yau Juma'a ya kashe mutane akalla sha ɗaya, a inda 'yan sandan Iraki guda shida da kuma mayakan da ish guda goma sha biyu suka mutu a wani mahari makamancin haka a wani ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk. a yayin da aka kai wa 'yan sandan hari an ji karar fashewar nakiyoyi da kuma har ƙasa karar harbe-harben bindigogi na fitowa daga harabar ofishin 'yan sandan faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin da ke garin ya nuna bakin hayaki na tasowa daga harabar sanan da karar manyan bindigogi a ciki To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya tani da kuma Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Kyle Shaflin ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri huta lafiya sai kuma gobe da mai duka ya kai mu.